Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Laraba 25 ga watan Mayu. Yayin da kungiyar tarayyar Afirka yau ta cika shekaru 53 da kahuwa, ko ta yi nasarar magance manyan matsalolin Afirka? ka ɗauki Najeriya ka gani yanzu kuɗinta nawa ke ƙasashen waje. Ƙungiya tarayya Afirka ta hana wannan abu. za kuma a ji cewa wasu kalaman gwamna ibrahim hassan dan kwamba na jihar gombe sun janyo martani a jam'iyyarsu ta pdp sannan za a ji cewa yanzu haka fulani makiyaya a jihar ikiti sun samu takardar takaita kiwon shanu a jihar hasali ma kan wannan batu ne muke son ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku bayan kun sha labaran duniya kamar kullum lambobin da za ku kira mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a mance a sa alamar tarawa wato plus za kuma a ji shirin wasanni a takaice yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa na ƙarshe da aka sanya wa ƙasar liberia sannu a hankali dai kwamitin ya ɗage takunkumin da aka ƙaƙaba wa liberia a lokacin da aka gama yakin basasar ƙasar a shekarar 2003 a shekarar 2009 ne aka ɗage takunkumin hana fita da sayar da itacen katako na ƙasar wanda aka yi amfani da kudaden da aka samu wajen sayar da shi da duwatsun lu'ulu'u wajen gudanar da rikicin da aka yi a watan satumbar bara a yau laraba ne kwamitin ya kammala ɗaukar mataki na ƙarshe na janya haɗin da aka yi hanin da aka yi na saye da sayarwa da kuma ƙaddarori eh, da aka sanya ma wasu 'yan ƙasar da kuma wasu kamfanoni jakada na musamman david pressman ya faɗi cewa ɗaukar matakai da aka yi na kan eh, ma'adanan na liberia sun yi daidai kuma sun magance hanyoyin samun kuɗaɗen da ake amfani da su wajen tada rikici sojojin iraki tare da mayakan 'yan shi'a da ke mara musu baya sun fuskanci turjiya mai karfi a hare-haren da suke kaiwa don kwato birnin fallujah daga hannun 'yan isis da ke rike da shi tun a cikin shekara 2014 hukumomin ba da taimakon jin kai na nuna damuwarsu kan cewa faɗan ka iya haddasa hasarar rai ganin yadda 'yan isis ke amfani da farar hula don yin garkuwa kuma an samu rahotannin da ke nuna cewa ana hana iyalai tserewa daga faɗan firaminista al-abadi ya yi shelar kai farmaki a farkon wannan makon ya kuma lashe takobin cewa nan ba da dadewa ba za a ga tutar iraki a fadin birnin gwamnatin abadi ta matsu ta ga an samu nasara bayan da ta kasa warware bambance-bambancen da ke tsakanin jam'iyyun siyasa na kasar. da kuma gazawa wajen daɗaɗawa malamin iraki mai kare haƙoƙin talakawa maktada al-sadar sarar ya haddasa wasu jerin zanga-zanga a kan tituna a kan ƙin amincewa da gwamnatin gwamnatin ƙasar mai fama wanda ya janyo tashin hankali a yankin cikin makon da ya gabata har mutane akalla hudu suka rasa rayukansu. ƙungiyar taliban ta afghanistan ta faɗi cewa an naɗa maulawi habaitallah a kundaza a matsayin sabon shugaban ƙungiyar biyo bayan mutuwar maula akhtar mansur a wata sanarwa da suka fitar yau laraba da harshen pashto 'yan ƙungiyar ta taliban sun kuma tabbatar da cewa an kashe mansur a wani harin jirgin sama mara matuƙi da amurka ta kai cikin makon da ya shige a shekarun jiya litinin shugaban amurka barack obama ya tabbatar da cewa an kashe mansur saboda yana hana samun nasara a kokarin da ake na wanzar da zaman lafiya a afghanistan sabon shugaban na kungiyar taliban a da shine mataimakin manso tare da sirajuddin haƙani shugaban kungiyar ta haƙani sai dai har yanzu haƙani na nan riƙe da mukaminsa yayin da aka naɗa ɗan shi ɗan wanda ya fito da kungiyar maula yakub a matsayin mataimaki na biyu na shugaban kungiyar sanarwa a yau laraba ta fito ne bayan da wani dan kunar bakin wake na kungiyar taliban ya kashe akalla mutane goma sha hudu tare da launata wasu da dama a birnin kabul 'yan sandan afghanistan sun ce harin ya auna wata mota ne dauke da jami'an ma'aikatar shari'a ministocin kudin kasashen da ke amfani da takardar kudin euro sun ce sun cima gagarumar nasara wajen cima yarjejeniyar ragewa kasar girka basussukan da ake binta bayan sa'o'in da suka kwashe suna tattaunawa a birnin brussels da daren jiya talata asusun ba da lamuni na duniya na imf ya buƙaci a ragewa girka bashin da ake binta a wani mataki da asusun na ba da lamuni ya ƙara ɗaukawa na taimaka mata da kuɗaɗe don tada matsar tattalin arzikinta girka za ta karbi kashin farko na kuɗi dala miliyan dubu goma sha ɗaya da miliyan hudu a cikin wata mai zuwa biyu bayan amincewar da tarayyar turai ta yi da ƙoƙarin yin garan bawul ta fuskar tattalin arziki da ƙasar girka ta yi kwanan nan wannan shine taimako na baya-bayan nan cikin shekaru shida da girka ta samu ƙasar da ta yi ta fama da matsalolin tattalin arziki da suka sa ta cin bashin da yawansa ya rubanye kuɗin shiga da take samu da 180. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda watakila aka ji, yau kungiyar tarayyar Afirka AU ta cika shekaru 53 da kahuwa. To, ko waɗanne nasarori za a ce ta cimma? Ga wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma da wannan rahoton. bayan wasu 'yan shekaru na alamar samun nasarori akan manufofin da suka yi dalilin kirkiro da wannan kungiya shugabannin na afirka a ƙarƙashin jagorancin margayi muhammad gaddafi na libya sun canza wa kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka oiya manufofi zuwa ƙungiyar tarayyar afirka au shin koya za a kwatanta matsayin gurin dunkulewar wannan nafiya zuwa ƙasa ɗaya tilo Profesa Ado Muhammad masanin tarihi ne bugo da ƙari shugaban jami'ar Tawa. Ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ita da wannan ƙungiyar tarayyar Afirka duk wasu ɗaya. Wato duk ƙungiya ce inda shugabanni ke kare kansu. Ba jama'a suke karewa ba kansu suke karewa. Yaya za ni in ci gaba da iko, ya za ni in sake ƙunjin tsarin mulki in ci gaba da iko, yaya ne, yaya ne. wuta tana tahowa za ta cin mutum ba a bari sai ya kutsa ya ce sai ya ɗauko kayan cikin ɗaki ita kauta kama shi ya tai da blaze kamfore ka ɗauki najeriya ka gani yanzu ta nawa ke kasashen waje ƙungiya tarayya afirka ta hana wannan abu sai da abdu wani matashi mai aƙidar yaƙi da 'yan jari hujja na da irin wannan ra'ayi sai mu yi la'akari da wai sai da nan da iyomowa akwai kamar wata jayayya tsakaninsu in tsakanin waɗannan ƙungiyoyin biyu da ja akwai jayayya ya za a yi kaga an ce an dunkule mu gayyata ta dalla-dalla e eh, kasashen nasaru ba sa yarda to amma farfesa ado muhammad ya bayyana cewa har yanzu yana da ƙwarin gwiwar yiwuwar cikar wannan guri na dunkulewar kasashen afirka sai an samu shugabannin kasashe gwarzaye wanda ko a mutu aire ga abin da za su sai sun ceto mutane ina ganin alamun in ka ɗauki shugaban ƙasa kamar buhari ina zaton yana da wannan gurin Sule mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sile sai kuma Najeriya inda wasu kalaman gwamna Ibrahim Hassan dan kwamba na jihar Gombe suka janyo mai da martani daga jama'iyyarsu ta PDP. Daga Bauchi ga wakilinmu Abdulluhan Muhammad da cikakken rahoton. 'Ya'yan jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Gombe sun bayyana cewa ba su ji daɗin kalaman da gwamnan jihar Ibrahim Hassan dan kwambo ya yi ba a dangane da halin matsi da suke fama da shi shi dai gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya bayyana cewa halin kunci da kuma na zafin aljihu da mutanen jihar ke ɗanɗanawa sabili da salon zaɓen shekara ta dubu biyu da sha biyar da suka yi ne inda suka tsaya a linta a maimakon su kai har rufin kwano yau sai dai kuma a martani kan batun da gwamnan ya yi jigo a jami'ar pdp a jihar gombe alhaji garba koma gona ya ce maganan ta gwamnan da mamaki domin kuwa gwambawa sun yi masa halacci ya wahala da kyar da jibin goshi ya kai ga nasarar sake lashe zaben nan. to mu da yan jibin pdp a jihar gombe abin da muka fasara wannan magana mai girma gwamna ya kama mu da laifi yana jin haushin faduwar tsohon shugaban kasa da ta kula da daidai jarata. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida na musamman. To kamar yadda aka ji gwamnatin jihar Ikiti ta kafa dokar hana yawon kiwon shanu a fadin jihar. kamar yadda gwamnan jihar ya yi barazanar yi kuma har fulani makiyaya sun samu takardar umarnin daga ibadan ga wakilinmu a wannan shiyar hassan umar tambuwal da cikakken rahoton Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya ba da umarnin cewa daga yau kada makiyaya Fulani su bar shanunsu su shiga karkara suna kiyo sai dai su bar su waje ɗaya suna ba su ciyawa. Alhaji Muhammadu na samu shine shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Ekiti. Gwamna ya ce Fulani ne suka yi wannan aiki. Wani aiki kenan? An shiga gari an kashe mutum biyu. Ce to Fulani suka yi wannan aiki saboda haka ya ba da doka. To ku yanzu yaya kuka ji da wannan umarnin da shi gwamnan jihar Ekiti ya baku? mu yan jihar Ekiti ne don kowa har da gida cikin Ekiti da matan shi da 'ya'yan sama ga shekara talatin ai ya zan gari matakin da muke ɗauka na farko dai muna koke ga gwamnan namu na Ekiti yin hankuri na gibata a zuwa haka nan a rike ta ba ta zuwa kiwo mataki na biyu muna koke ga gwamnatin ƙasa da sauri ta shiga don yana iya jiyawa ga siyasa yare gari su muna. Idan shi gwamnan Ekiti bai jaye wannan umarni ba, me za ku yi kenan? A don bai jaye wannan umarni ba, dole mu kai sama. To amma sau da yawa ana zargin Fulani da sace mutane kuma ana zargin su da yin ɓanna mikili shi yasa gwamna ya zarge ku cewa ku kashe waɗannan mutanen. Mun mun tabbatar da ba Fulani ne suka yi wannan aiki ba don ba yadda za a yi Fulani su ciuta ma Fulani yan wasu don kaga kun ya san Fulani ne kenan mu suka ciuta ma mu da a cikin ƙasa ba su faɗa muna ba. Na tambayi lauyan Najeriya su. Suraj Ambaba. Abin da zai rilai a kan shi ne section 45 na constitution. Section 45 na constitution akwai lokacin da mutum ma za a yi invading in rights na movement na transit ko na wani abubuwa in ya zama cewa akwai zai iya kawo tashi cashina. Eh, amma shi abin da ya yi amfani da ta zan inda tun ajiya na samu da wannan matsalar a gidan garin na haka shi sa ina ganin shi ne dalilin da sa wani na bayani. Amma dai a bisa dokar Najeriya bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya babu inda aka hana wani mutum ya yi kiwon dabbobinsa. A yanzu babu doka wannan. Hassan Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal, kamar yadda na ce kan wannan batu na hana kiwon shanu wanda ya biyo bayan zargin kisan wasu mutane a jihar Ikiti. Za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kamar yadda muka ce lambobin da za a kira mu su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a mance a sa alamar tarawa da ɗaya kafin wato plus one kafin nan ga sahabu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ga kira daga Nasarawa. Muna jin ka malam na Nasarawa. To alhamdulillah Malam Ibrahim barkanku da wannan lokaci. Barka da warhaka. Na farko dai kuna tare da Garba Sale likitan rediyo daga garin Agwabun domin jihar Nasarawa. To a gaskiya ni ra'ayi a nan shine wannan gwamna na Ikiti a zahiri bai nuna matsayinsa na gwamna ba domin shi shugaban wannan jihar ne baki daya kuma su waɗannan mutane da yake cewa su bar mishi jiha ko a kashe su suna ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓe shi ya hau wannan kujera kuma a gurguje shawarar da zan bayar shine ɗan najeriya yana da dama ya zauna a kowace jiha a wannan ƙasa tamu najeriya To, to malam na, na nasarawa kafin mu yi nisa bai ce a kashe su ba bai ce a kashe su ba sai ka ɗan gyara ci gaba ci gaba. To tunda a maganan fita a jiha ko kuma su bar kiwo a wannan jiha gaskiya bai dace ba domin ɗan najeriya yana da dama ya shiga kowace jiha a cikin najeriya ɗin ya gudanar da sana'ansa ko kuma ya gudanar da duk wani abin da ya dace wanda hukuma ta amince da shi sai dai anan shawara na shine idan har wani ya yi laifi to kar laifin ya shafi wanda bai san hawa ba bai san sauka ba da fatan wannan gwamnan zai duba abin da zai kawo ci gaban ƙasa da zaman lafiya a ƙasa. To mun gode malam na nasara bari mu za ku ɗa ganga da kai amma jihar Kaduna wake kan layi. To Ibrahim ma riga cikin sunana. To Iro muna jin ka. Yawwa gaskiya wannan gwamna hukuncin da ya yanke bai kyautata ma kan shi ba bai kuma kyautata ma Najeriya ba baki daya. Najeriya nan kasa ce fata kowa kuma kowa na da daman da zai yi walwala. Illa iyaka na ji daɗi da su suka nuna suna da hankali suka ce za su kai gaba. ai kotu ba wawuya ba ne ba ko mahaukaciya ba ne ba kuma bata san abin da suke yi ba yana da kyau kotu a adalci domin mene hana su kiwo a inda za su je su kiwo wannan bai dace ba shani in suka mutu zai biya su biya ne saboda Allah kuma ga shi 'yan jihar ne sun ma nuna a nan suke a nan aka su kuma ba 'yan nan bane 'yan ƙasa ne sau da haka gwamnati sa eh, hannu a kai kotu kuma ta aiki akan wannan al'amarin da ake shi malam ibrahim shi cewa yake cewa yake ya ɗau wannan mataki ko ko gwamnatin ta ce ta ɗau wannan mataki ne saboda ana zargin waɗanda suka kai harin wasu fulani ne duk da ba a san ko daga ina suka fito ba yauwa idan har zargi ne to a bari sai an tabbatar in kuma aka tabbatar ai laifin wani bai kamata ya shafi wani ba idan ga wanda suka aikata laifin to sai a hukunta su amma wanda bai ɗauki mataki ba bai ɗauki makami ba bai aikata laifi ba kuma dan wani ya yi laifi a ce za a hukunta shi wannan ba a mai adalci ba. To mun gode Malam Iro. Bari mu je mu jihar Filato wake kan layi. Kana magana da abin da daga Filato. To, to muna jinka Muna jin ka. Eh, to a ra'ayina a kan yadda gwamnan ya faɗa gaskiya bai kyauta ba idan an sami mutum da laifi ne za a tabbatar da laifin shi kuma za a gudanar da shi a gaban shari'a ra'ayina kenan To mun gode da wannan takaitaccen bayaninka na son abu ka'ida. To bari mu je mu kanan da ba ke kallai. To da alamar layin malam na Kano ya katse. to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da umarnin da gwamnatin to, to ga kira daga fataskun wake kan layi daga fataskun salamu alaikum sunana gambo barau fataskun to malam gambo na jinka yawa kira zan yi da baba buhari da cewa wannan gwamna ya kamata a saka mar birki dan kasa dan kasa ne wayannan mutane sama da shekara talatin hamsin suna can kasar sun zama sun zama haifafu su ma don haka wannan al'amari da gwamnan nan yake so ya jawo jama'a zai yi tada hankalin wasu al'ummar don haka ba buhari a taka mar birki ba adalci yake ba dama shi ba adali ba ne mun san shi to Allah ya zaunar mana kasar mu lafiya to mun gode baba barau fataskun bari mu je mu adamawa wake kallai a adamawa malam murtala daga gyara to malam murtala wannan wannan abun da gwamna ya yi gaskiya bai yi adalci ba a dalili shi yasa mutanen nan gaba ɗaya mutane ne wanda yanzu saniya in aka hana ta kiwo kan ai ba mutane aka hana yawo ba to wannan fulani da ake zargin su kasan gaba ɗaya za su kuma da ake tunani kila za su shiga gari wanda ake zargi kuma zargi bai tabbatar da shi ne wannan abun da yake tunani a rayuwarsa ba ya kamata a samu masu ba shawara na gari wanda za su gaya mishi gaskiyar magana kana ganin kamata ya yi jami'an tsaron a jihar a maimakon su ɗora laifi kan abin da ba a tabbatar ba su yi aikinsu na tabbatar da tsaro na kare mutane na kare iyakoki da sauransu to ai malam ba saniya ta yi ta je ta kashe mutane ba zargi ake yi kuma zargi ba tabbatar ba yawwa to mun gode bari mu malam na gaba muna jinka ka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna jin ka, muna jin ka. Ok, to, kuna ji na ko dama ina son ba da shawara ne kan magana shi wannan gwamna kamar yadda yake tunani yadda ya yake so ya kori ko in ce kori fulani ko kuma ya hana su kiwo. Muna jin ka. to gaskiya ba ya daidai ba ya sake shawara ya sake tunani saboda su ma mutane ne kamar kowa kana da shawara ga gwamnati game da aikin jami'an tsaro tunda ike e, su ne ya kamata a ce sun gano waɗanda suka yi haka a maimakon a ce ana zargi kuma ba a tabbatar ba wasu kuma da ba a tabbatar ba a ce an dora musu kana da shawara kan abin da ya kamata jami'an tsaro su yi eh, me ya kamata dama ai wannan aikin jami'an tsaro ne yawa to mun gode bari mu je mu ga malam na gabawa ke kan layi bari mu je mu yobe wake kan layi a yobe Assalamu alaikum kuna magana da Adamu eh Adamu Tello karamar hukumar Kume jihar Yobe tarayyar Najeriya. To Adamu muna jin ka. A gaskiya yana son kungiyar Fulani da sada kai su kaurace wannan jihar baki daya ah, ba ka ganin idan suka kaurace ya zama na cewa kenan ah, maimakon a yi gyara an yi barna tun da sun kaurace ba 'yan jihar ba ne gaba ɗaya suka ce watakila gwamna ne ya kuskure eh, to ina ganin a tunanina bai san in gudunmuwa da fulani suke bayarwa na tattalin arzikin ƙasar nan da ya san da haka Ci gaba. Ina gaba da wannan magana ba domin zargi ake bai tabbata ba kuma ko da ya tabbata wannan fulanin ai bai zama to in kai laifi wannan kabila ta laifi a kasa ba a ce dukkan a taro mutane a yi musu taron an bugun 'ya'yan kadanya ba. To, mun gode sosai ma kowannen ku da ya bada tasa gudunmawa muna fata nan gaba ma za ku shiga wannan shirin. To, mun gode. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar wasan olympics ta ƙasa da ƙasa thomas bach ya ce amfani da ƙwayoyi masu ƙara kuzari ga 'yan wasa ya kai matsayin aikata shi babban laifi ne a don haka hukumar olympics ba za ta yarda da wannan abu ba kuma za ta iya haramta wa mai laifi hakan yin wasa har tsawon rayuwarsa bayan wasu tuhume-tuhume da aka samu daga ƙasar rasha shugaban hukumar olympics ya nanata cewar sakamakon gwaje-gwajen labarin daukar kwayoyi masu kara kuzari ga 'yan wasa da aka yi a beijing shekarar 2008 da kuma london shekarar 2012 za a bayyanar da su kafin fara wasannin olympics da za a yi a rio a farko-farkon watan yuni A Najeriya kuwa zakarun kasan 'yan ƙasa da shekaru 23 na Flying Eagles suna cikin shirin shiga wasan Olympics da za a yi a Rio de Janeiro a ƙasar Brazil. Sai dai a yau ne coach Samson siyasa ya ajiye ranar ƙarshe da zai rufe sansanin horar da 'yan wasan ƙasar wanda suke wasannin su a ƙasashen waje da ya gayyato su su zo su yi wa Flying Eagles wasa a wani gasar da za a yi a Suwon ƙasar Koriya ta Kudu kafin shiga Olympics. Coach ɗin ya nuna rashin jin daɗinsa cewa 'yan wasa da suke wasa a kasashen waje da ya gayyato su su yi ma najeriya wasa a suwon sun iso najeriya amma suna ƙin zuwa sansanin horar da 'yan wasan mataimakin shugaban kungiyar alkalan wasa ta kasar ghana jodabra ya ce hukumar kwallon kafa ta gfa ita ce ya kamata a dora wa laifin yawan rigingimu da ke tashi a wasannin karamin league wanda ke biye da premier league din ghana rahotanni sun nuna alkalin da ya tsaya tsakanin wasan kungiyar king solomon da great olympics da kuma kwamishinan wasan sun sha dan karan kashi a hannun magoya bayan king solomon a lokacin da suka mamaye filin wasan yayin da wasa ke ci gaba alkalai da dama ne ake cin zarafin su a wasannin karamin league din ciki har da alkalai mata. Jodabra ya ci gaba da dora laifi akan hukumar kwallon kafa ta Ghana wato GFA kaftin ghana black stars a samuwa jan ya bayyana farin cikinsa ganin zakaran kwallon kafa na duniya sau biyar lionel messi ya yi bawa kwallo da ya zura a wasan ghana da jamus a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 da aka yi a ƙasar brazil dan wasan barcelona da argentina ya ce wannan kwallo da Asamoah ne ya zura wa Jamus yana cikin kwallaye da ya ga an zura da hikima a cikin rayuwarsa. Shi ko dan wasan gaba Asamoah Jan ya nuna farin cikinsa ainun kuma ya ce wannan yabo da ya samu daga irin wannan shahararren dan wasa zai ba shi kwarin gwiwar sa himma da kwazo a cikin wasansa. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikatar malin amurka ta wa shugaban majalisar dattawan kasar libya a gila sale isa takunkumi a dalilin zagon ƙasa da yake yi wa ci gaban ƙoƙarin da ake na sauyi alƙibla gwamnatin libya kan wannan dalili ne baki ɗaya duk kadarorin mr isa da ke a amurka ko yake ƙarƙashin wani ba amurka an riƙe su ba zai iya taɓa kokobo ba an kuma haramtawa duk wani ba amurka yin wata cuɗanya da shi A cewar mukaddashin daraktan ofishin kula da kadarorin kasashen waje a baitulmalin Amurka, John Smith, ya ce a gila Sale Isa shine ummal a ba'isar rashin ci gaban siyasa a Libya. Kuma wannan mataki da aka ɗauka sako ne na gwamnatin Amurka mai nuna cewa za ta ci gaba da saka kafar wando ɗaya da duk wanda ke ƙoƙarin kawo tsaiko ga zaman lafiya da tsaro da ci gaban ƙasar Libya. Ya ci gaba da cewa Amurka za ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin Libya a ƙoƙarinta na gina rayuwa mai kyau ga mutanen Libya. Ana zargin Isa da hana wa 'yan majalisar wakilan Libya damar jefa ƙuri'in da za ta bayar da damar kawo sauyi a sha'anin mulki a Libya. Cikin watan Oktoba shekara ta 2015, Isa ya jagoranci wani zama a zauren domin saka jaddawalin kada ƙuri'a amincewa da sabuwar ya kafa gwamnatin ci gaban Libya. Shi dai wannan zama ya kawo ƙarshe ba tare da cimma komai ba, domin Isa ya gittawa majalisar wasu sabbin sharuɗa guda hudu don su amince, sannan ya fice ya tafi abinsa duk don ya kawo tsaiko ta ƙuri'ar. A farkon watan Nuwamba shekara ta 2015 aka sake soke ranar kada ƙuri'a a dalilin tafiyar da Mr. Isa yi zuwa Saudiya. Wanda hakan ma wani sake yunkuri ne na mayar da hannu a agogo baya. Duk da kiranye-kiranyen 'yan ƙasar Libya na a kada ƙuri'ar yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin kai. Amma Mr. Isa ya mayar da tafiye-tafiyensa suka zamanto wata dabara kawo tsaiko ne kawai. Ranar 25 ga watan Janairun wannan shekarar ne aka zo ƙarshe inda 'yan majalisar ƙasa suka kada ƙuri'a amincewa da yarjejeniyar wadda ta samu goyon bayan wakilan shugaban ƙasa. Tun wannan lokacin ne Mr. Isa ke ta adawa da dokar gwamnatin haɗin kai a Libya. Duk ko da goyon bayan da take samu daga majalisar wakilai wanda hakan ya saɓa wa ci gaban siyasar Libya. Ƙasar Amurka na bayar da cikakken goyon baya ga tsarin gwamnatin haɗin kai a Libya kuma ba za ta lamunta ba ga duk wani mahaluki da zai kawo cikas a ci gaban siyasar Libya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To a gaishe ka yanzu kuma ga labaran duniya amma fa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa na ƙarshe da aka sanya wa ƙasar liberia sannu a hankali dai kwamitin ya ɗage takunkumin da aka ƙaƙaba wa liberia a lokacin da aka gama yakin basasa ƙasa a shekarar uku a shekarar 2009 ne aka ɗage takunkumin hana fita da sayar da itacen katako na ƙasar wanda aka yi amfani da kuɗaɗen da aka samu wajen sayar da shi da duwatsun lu'ulu'u wajen gudanar da rikicin da aka yi a watan satumbar bara dakarun iraki tare da eh, mayakan 'yan shi'a da ke mara musu baya sun fuskanci turjiya mai karfi a hare-haren da suke kaiwa don kwato birnin fallujah daga hannun 'yan isis da ke rike da shi tun cikin shekarar 2014 ƙungiyar taliban ta afghanistan ta faɗi cewa an naɗa maulawi haibatullah a kundaza a matsayin sabon shugaban ƙungiyar biyo bayan mutuwar maula akhtar mansur a wata sanarwa eh, eh, da, suka fitar yau laraba da harshen pashto 'yan kungiyar ta taliban da kuma eh, sun tabbatar da cewa an kashe mansur a wani harin jirgin sama mara matuki da amurka ta kai a makon da ya shige to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan allah ya kai mu yanzu amadadin ibrahim jarmai da ya ta tani gabatarwa da Julie Lathis Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai.